toya ka zo ka bani labari da za barnatar da kudaden yan Najeriya ne babu shakka yau ba na sha ce to tunda malamai sun yi magana jama'a sun fasa yin zanga zanga ai kawai shugaban kasa ci gaba da yin bushasha da kuɗi to ai dama amfanin hana zanga zanga kenan kan jama'a su hana shugabanni danne sai nake gani to ko za mu fara da naira biliyan biyar da miliyan ɗari biyu na tafiye tafiye shugaban kasa da mataimakinsa da matarsa daga watan janairu zuwa maris wato shugabannin mu suna son jirgi jirgi lilan manya sai da ka ji an yi lu da su an yi lu da su idan aka yi lu sai london sai kuma a yi lu sai paris ga wai me suke yi ne a waɗannan kasashe da suke kashe makudan kuɗaɗe don su je haka a warware matsalolin mu na lantarki da tsaro yunwa da ilimi ko ga komai ya gyaru ba yanzu haka aha shi sa ko gashin kasa suna cikin alheri dumu dumu babu shakka sai kuma mai adalin shugaban mu yake yi da kuɗi to mutumin nan dai talaka ne ya yi shekaru takwas yana gwamna bai tara komai ba ya kamata a yi masa ɗan isa ne, shi ma ya ɗan jika hantarsa hmm, kamar me kake tunani a jefa masa ɗan naira miliyan 650 domin wahalhalun tafiyarsa a ah, wannan ya yi karan ka san shugaban mu balabulu mai tausayi ne amma na san iya wannan zai ce alhamdulillah baba balabulu na talakawa to batun magungunan shugaban ƙasa fa miliyan biyar. no wanda kayan aiki kuma miliyan ɗari da da hamsin tara kayan abinci ai ka san bai cika cin abinci sosai ba saboda haka saka masa miliyan ɗari biyar da ɗaya. babu shakka gyare-gyare abila miliyan ɗari shida da da arba'in tara. kayan sakawa da uniform miliyan 857 kashe-kashen banza miliyan 187 bala bulu mai tausayin talakawa jira jira jira jira jira yanzu duk wannan kuɗin a kashewa mutum ɗaya a najeriya kashe ban san hauka kaji kuma fa ai wannan kaɗan kenan tunda jama'a za su ci gaba da jure yunwa ba za su yi zanga-zanga ba god bless nigeria